Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya NANPF ta umarci manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar ƙasar da su biya bashin duk kuɗaɗen da 'yan wasa da kwac-kwac ke bin su. A wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta ce, a sakamakon rashin bin umarnin shawarar da hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF da kamfanin kula da ƙungiyoyin wasa na Najeriya suka yanke, hakan ya sa ƙungiyar 'yan wasan ta Najeriya ta bai wa ƙungiyoyin da ake bi bashi kwana goma sha hudu domin su biya 'yan wasansu ko kuma su fuskanci abin da zai iya biyo baya. ƙungiyar NANPF ta fara wata tattaunawa da ƙungiyar ƙwadago mai suna TUC ta Najeriya bayan zagawar da suka yi na ƙaƙaba ma ƙungiyoyin takunkumi saboda rashin bin umarnin hukumar NFF. Ƙungiyar kuma ta yaba wa gwamnatin jihar Kwara na biyan bashin da 'yan wasansu suka yi da kuma bin umarnin hukumar ƙwallon ƙafa da suka yi.